Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u ma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 har yanzu tana neman anti baby akan ta karɓo mata maganin mallaka kuma anti baby ta rinka yi wa gimbi dariya waye faɗa miki haka nan mata suke zaune duk wadda ta ce miki ba ta ɗan leƙawa gurin neman taimako domin samun zaman lafiya a gidan ƙaurenta ƙarya take yi abin da na so uwarki ta fahimta kenan sai ta rinka gaya min maganganu Gimbi na jin haka ta ɗaura fuska ni fa kin ga abin da yake haɗa ni da ke kenan akan zagin mama fa sai na ci shiru ta yi sanin cewa yanzu sirrinta a tafin hannun antibebin yake sama mana mara mutunci ni zaki zaga gimbiya lallai wuyanki yayi kauri yadda na ki gurin wange tsi akan mijinki kin san ba ƙaramin aiki na bane na koma akan ki ko gaban gimbi ya faɗi a tsorace ta soma ta haƙuri sai dai tana cikin magana ta ta katse kiran da ta sake kiran kuwa a kashe ta ji ta yanzu ko da wuƙa a wuyanta ba za ta iya kwatanta hanyar zuwa wurin wange na tsangaya ba kuma ba ƙaramin aikin anti baby ba ne ta je ta sa a yi mata wani mugun abin a da ba ta gama sanin wace ce ita ba sosai sai yanzu da suke tare banda mijinta da ta shanye hatta mahaifiyarsu wato kakar su gimbi ba ta taɓa yi mata musu duk yadda ta ce haka ake ba a ba wasu mama dama su yi magana ita ce ke bada umarni kuma dole su yi idan ba haka ba ta nuna musu fushinta sosai kuma ba ta taɓa yi mata faɗan abubuwan da take yi na aure aure ba a ranar ta bi ta gida ta yi ta ba ta haƙuri a ƙarshe dai suka daidaita watanni biyu kenan da shigan su mamu cikin wannan ƙunci a gidan awaisu yar hirar da yake zuwa masu yi sai ya yi kwana biyu ba ta sa sha ta ba ranar da ya zo kuma zai sake yi ta bata labarai ba tare da ya ko tambaye ta idan tana da damuwa ba ya riga ya sakar wa Gimbi komai da ya shafi rayuwar Mamu da Rumana hatta kuɗin makaranta ko abinci da ta nemi a rinƙa wa Rumana cewa yi zai faɗa wa Gimbi Sautari tari yakan tsinci kansa da tunani akan rashin dacewar abin da yake yi amma ko a bayan idon Gimbi bai taɓa kuskuren canzawa zuwa waisan Harisu da aka sani ba a gaban Mamu Yau Rumana ta dawo da yunwa saboda ɗan kuɗin hannun maman tuni ya ƙare. Abincin rana kuwa dama an soke shi a hankali. Da safe take sa Lamande ta yi musu girki wanda take tafiya wurin aiki da shi a zuba wa yaranta. Da rana ta ce tunda ba zama suke yi ba Lamande ta huta. Sai biyar zuwa shida idan suka dawo takan ba da abin da za a ɗora na dare. Kana ganin su har rama suka fara. idan sun yi waya da Harisu sai dai ta yi ta ƙoƙarin danna damuwarta a matsayinta na uwa ga Awaisu. Duk yanda suke da Baba Hure akwai abin da dole ta ji kunya faɗa wa duniya. Yau da wata aka yi wa haka da sauƙi sai ta iya shiga ciki domin tsawatarwa. Amma ita mahaifiyarsa da kanta wurin wa kuma za ta kai ƙara to. Suna zaman jiran abincin dare a ɗakin Muallim ya shigo ya buga bol. Da ƙarfinsa ya makota bata faɗa ko ina ba sai fuskar mamu. rumana ta tashi da sauri ta kwaɗa masa mari dama tuni gimbi ta sa yaran sun daina shiga ɗakin wai ba ta so suna damun mamu jin zafin marin ya sa ya ƙwalla ƙara sai ga gimbi ta shigo a guje ta ɗauke shi tana tambayar me aka yi masa yana riƙe da kumatu ya faɗa mata rumana ce ta mare shi ba tare da neman si ba ta sauke shi a gaban mamu ta ce ya rama rumana ta zaro idanu mumi kin ga fa wannan ƙatuwar bur ɗin ya buga wa mamu shi ne za ki mare shi saboda mugunta bayan kin san ba da gangan ba ne ki bari ya rama ko kuma ni na rama masa rumana ta kalli mamu tana hawaye saboda irin wannan cin zarafin da ake yi musu idan da kara ko cin zalinsa aka yi tunda mamu tana gurin bai kamata ta yi magana ba gara ke kira masa akan na bari kanin bayana ya mare ni ta faɗa tana kuka motsin tahowar awaisu gimbi ta ji ta rage sautin muryarta ba za ki bari ya rama ba wallahi bai isa ya mare ni ba fushi da ɓacin ran da take ɓoyewa ne ya fito yau ita bata ki ace a tattara ta a komar da ita gidansu ba awaisu ya shigo rai a ɓace ganin yadda take kallon gimbi ido cikin ido ya ɗaga hannu zai mare ta sai a lokacin mamu ta tashi ta rike masa hannu idan ka taɓa yarinyar nan za ka haɗu da ɓacin raina, a a su. gimbi dai ba ta jin me suke faɗi mamu kada ki bari rumana ta tashi a sangarce baki ga yadda take yi wa gimbi rashin kunya ba ne gimbi dai ba ta jin me suke faɗi da su. jin an ambaci sunanta ta matso 'yar ƙwalla abban haris ka bar maganar nan haka bana so mamu ta yi fushi da kai akan wannan 'yar matsalar rumana ki yi haƙuri kin ji tsabar mamaki ya sa ta kasa magana ma shi kuwa a waisu ficewa yi rai a ɓace ganinsa sangar jarumana za a yi tunda tana yi wa matarsa rashin kunya kuma an hana shi hukunta ta da suka fita rumana ta fashe da kuka mamu ta kasa rarrashinta ita da idonta har ya kumbura ya kankance cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma a waisu ko kula bai yi ba ma me za ta ce mata a wannan lokacin a haka Laminde ta zo ta kawo musu tuwonsu dole suka ci tunda suna jin yunwa kallo suke yi a falo tare da yaransu suna taɓa hira hankalin uwaisu ne ya tafi wurin muallim da yake faɗa wa ‘yan uwansa ya iya buga bol da ƙarfi har ma ya bugawa a fuska daga kishingidar da ya yi ya tashi da sauri wa ka buga bal ka ce gimbi ta yi saurin tarewa kai ku tashi ku tafi ku kwanta dare ya yi awaisu ya janyo hannun muallim fuskarsa babu alamar wasa ya tambaye shi me ya faru a ɗakin Gimbi ya fara kallo sai dai ba ta da ta cewa a wurin. Dole sai ya faɗi abin da ya yi da marin da ya sha. Da sauri a Awaisu ya tashi ya yi hanyar ɗakin mamu. Gimbi ta soma kiransa sai dai kawai juyowa bai yi ba. Yana shiga ya tarar da mamu a kwance ta riƙe ƙanƙarar fiya wata a daidai idonta yayin da Rumana har yanzu kuka take yi. Ƙanƙarar ya farɓa ya ga idon ya suntume. Subhanallahi, mamu ki yi haƙuri yanzu nake jin abin da ya faru tashi ta yi zaune irin ta cike da ƙwalla ta ce rumana ta fita dama irin zaman da kake so na yi kenan a gidanka ka takura na taho kansa ya kunkuyar ƙasa yana ba ta haƙuri yaushe rabon da ka shigo ɗakin nan balle ka duba lafiyar mu. ban ce kada ka so iyalinka ba amma ka tuna cewa ni ma ina da haƙƙi a kanka ba na neman komai a gare ka da ya wuce ka bani girman da Allah ya bani a kanka sannan ka kula da amanar rumana idan ka wulaƙanta zuri'ar baba hure ka fi kowa sanin irin kallon da duniya za ta yi maka sannan a lahira ka tashi cikin masu tozarta zumunci ki yi haƙuri na san na yi kuskure amma zan gyara insha Allahu na rasa abin da yake damuna ni kaina duk da ranta a ɓace yake amma ta ji daɗi yau ya nuna damuwarsa a gare su ka tashi ka tafi ya wuce asibiti zan kai ki saboda idon shi kuma zai gamu da ni wallahi a fusace fita daga ɗakin rumana da take tsaye a gefe ya ce mata daga yau ta rinka fitowa da mama falo suna shan iska baya son suna kulla kansu ɗakin yaron ya wuce gimbi tana tambayar sa me zai yi da wayar bai kula ta ba sai gani ta ya fara labtawa muallim ɗan shekara bakwai a jikinsa yana dukansa duk ya cika gidan da ihu Gimbi ta kasa karɓan cazar sai ma rabanta da ta samu a baya. Mamu tana jin su ta kwanta abinta. Ba ta ƙin jikokinta amma ta kula da yadda suka bi tsawon babarsu wurin banzatar da su a gidan. Ranar Awaisu da Gimbi baran-baran aka yi babu mai kula kowa. Tun bayan da ya gama hukunta mu'allim tare da ja mata kunne sosai akan mamu. Da safe a motarsa suka ɗauki rumana zuwa makaranta. Ya ba ta dubu biyar ya ce ta ajiye sauran a gida. ya so kai mamu asibiti amma ta ce ta warke gimbi tana fita da suka kai yara makaranta gidan anti baby ta wuce tana kuka ta faɗa mata irin dukan da su ya yi wa mu'allim gashi tana ganin kamar maganin ya fara sakinsa ni dai kawai ki zo mu je gidan wange si, kada komai ya lalace min gimbi kenan wato mugu baya so a ɗanɗana masa zumar sa ko sai ya birkice dan yau ɗaya an yi miki me na fushi can wurin aikin naki fa ni dai kawai ki zo mu je zan sanar da su zan san ƙaryar da zan yi musu ko mijinta bata sake leƙawa ba ta ɗauko ɗan gilanta suka fice Gimbi ta sallami nata direban suka wuce da ɗan koren anti baby wange sai ya bata wasu layoyi guda huɗu duk an yi musu zane da jar tawada da wasu layu da ƙulle-ƙullen magani komai ya yi mata bayanin yadda za ta yi amfani da shi ta kawo kuɗi ta ajiye masa suna komawa gida ta wuce Kwai ɗaya a ƙofar ɗakin Awaisu ta fasa shi ta rufe da doormat sauran biyun kuma ɗaya a ɗayan a bayan ɗakin mamu ɗayan kuma ta dafa shi ta cinye da ta gama ta ɗauki motarta ta koma gidan anti Baby sai lokacin tashin yara ta dawo manajan bankin da take ya kira Awaisu kan cewa ya yi mata magana akan fashi da rashin zuwa da wuri ko kuma fita kafin a tashi don ma yana ganin kimarsa ne da tuni ya bata takardar jan kunne. Haƙuri ya bashi tare da godiya. Yana dawowa ya hauta da faɗan sai ta gaya masa inda take zuwa ta rasa amsar da za ta bashi. Abincin da ta zuba rabin maganin kuma ya ƙi ci. Daren ranar yaransa ya sa a gaba suka ce mamu da ruma na hira a falo. Gimbi kuwa anti baby ta kira tana kuka. Ƙwangyetsi ya ci kuɗinta a banza. Kin fiye wutar ciki haka ake aikin sirrin? kamar yadda kike gani a fim aka ce miki haka ake yi a hankali zai cinye shi ya dawo miki tamkar sakare shashasha. Saki ta yi ta ajiye wayar ita anti baby ba ta da aiki sai faɗin bakar magana a waisinta ba sakarai ba ne ta faɗa a zuci tana huci ita kaɗai sai bayan sati ɗaya takura ya fara sanyi fiye da yadda ya yi a baya ma sa idonsa akan lamarin su mamu da suka fara shanawa yanzu babu gidan jiya aka koma inda take hora su da yunwa wai don kada su ji daɗin gidan su ci gaba da zama bayan sati uku zaune take gaban madubi tana kwalliya ta ji kamar ana kiranta jagirar hannunta ta ajiye ta fito daga ɗakin tare da leƙa falon ta saman bene mijinta ne ya shigo rai a ɓace sai huci yake shuhada kina ina ne saurin saukowa ta yi har tana haɗa bene biyu a lokaci ɗaya. Me ya faru ti? Mugun kallo ya bi ta da shi kafin ya yi magana. Ki zo ki fice daga gidan nan na sake ki. Ti ta yi kamar an sakar mata guduma a tsakiyar kanta. Ka sake ni ti? Kalmar saki fa ba kalmar wasa ba ce. Idanunsa ƙarar rinewa suka yi suna yin ja saboda ɓacin ran da ya rasa dalilinsa. Ni za ki rainawa hankali? To zamana da ke ya ƙare ki tattara ki fita kafin ki ji hannuna a jikinki Shuwa da rasa bakin magana ta yi anya mijin nata hankalinsa ɗaya kuwa ya fita suna farin ciki da juna me ya kawo wannan canji haka ɗan matsawa ta kusa da shi ti ka zauna don Allah mu yi magana na rasa gane abin da yake faruwa abubanka sun baka wani abu ne ka sha da baka sani ba saukar mari ta ji har sau biyu kina nufin ina shaye-shaye ne dafa kuncinta ta yi tana kuka tajuddin kana cikin hankalinka kuwa ni ce fa me na yi maka haka girgiza kai yayi yana yamutsa fuska Tsanarki kawai na yi ace I, I want you to get out now kafin raina ya ƙara ɓaci. Kuka ne sosai ya ci ƙarfinta, gaba ɗaya ta ta toshe. Mutum ya fita lafiya lafiya ya dawo a birkice? ba ƙaramin so yake nuna mata ba tun kafin aurensu har zuwa yanzu da suka samu shekara ɗaya tare gani ta ya hau sama ya fara cillo mata kayanta ta saman bene lallai da gaske yake tana kallo ya gama ya sauko ya ɗauko walet ɗinsa kuɗi ya ɗebo ya watsa mata a fuska now get out ita ma na taron ya gama ɓaci babu inda zani tajuddin a musulunce ma sai mace a ɗakinta take yin idda idan dai saki ɗaya ne ko biyu sannan a daren nan ina kake so na je ba fa Najeriya muke ba inda za ka sake ni na tafi gida cikin halin ko in kula ya ce wurin ƙanin ki buɗe baki ta yi yaron da yake hostel ɗin maza in dai don ki kwana ne to na sake ki saki uku ai dai babu sauran igiya tsakanin mu ko karo na biyu kenan da shuhada ta shiga tashin hankalin dalilin saki na farko a gabanta ita da ƙaninta mahaifinsu ya yi wa babarsa saki uku yau gashi an yi mata ba tare da wani kwakwaran laifi ba jiri ne yake ɗibar ta amma a haka ta fara hawa benin za ta koma sama tajiddin ya yi saurin tare ta yana cewa ba za ta ƙara shigar masa ɗaki ba ba ta da kuzarin faɗa saboda duk abin da ya faru tamkar mafarki haka take jin sa a sanyaye ta ce wayata zan ɗauko da mayafi sannan ka bani fasfot ɗina saman ya hau ya ɗauko mata wayar da fasfot mayafi kuwa kayanta da ya watsar ya nuna mata a nan ta durƙusa ta ɗauka ta fita wani sanyi ne ya ratsa ta ga dare wurin goma da rabi da ƙyar ta samu taxi wadda ta kai ta jami'ar da Suhail ƙaninta yake karatu a nan Singapore da ta sauka ta kira wayarsa ta yi sa'a ya ɗauka a kiran farko tana jin muryarsa ta saka kuka mai cin rai Na hankalin hankalinsa ya tashi da ƙyar ya samu ta faɗi inda take a wajen makarantar ya fito sis me kike yi a nan da daren nan menene ya faru ya sake ni sahil har saki uku wani kukan ta soma sai gashi ya koma babban yana ta bayan ta ɗan samu natsuwa ta labarta masa abin da ya faru hotel zan je na kama sannan na kira dadi ya turo min kuɗi kaga last week ka ranci kuɗin hannuna yanzu bani da enough da zan sayi ticket na koma Najeriya hali sun koyar da kai yana ajiyar zuciya sis ko kin kira ba zai aiko miki da komai ba kuɗin da na ranta wurin ki, ciko ne na biya kuɗin registration Shuhada ta zaro ido me kake nufi na fi wata ina cewa ya turo min kuɗin registration yana cewa babu da na matsa masa ran sai ya ce wai dama ai saboda mijinki yana aiki anan ya turo ni karatu tunda ba shi da kuɗi me amfanin ku ganin kada su dakatar min da karatu yasa na ranta kafin ya turo min sai na baki dafa kai tayi tana mamakin wannan abu ta san waye mahaifinsa a Najeriya babu yadda za a iya ce kuɗin makarantar ɗansa ya gagare shi a yadda yake ko da da gaske babu ba zai taɓa bari su sani ba zai nemo ko bashi ne hankalinta ne ya ƙara tashi ta ce masa za ta nemi wurin kwana washe gari ya zo ya same ta a ɗakin hotel ɗin baban nata ta kira kamar yadda ta faɗa wa Suhail ita ma cewa yi ta nema ko ta ba mijinta haƙuri ya biya mata ta yi kuka a daren har asuba ba ta rintsa ba da sassafe ta koma gidanta da sunan kwashe kayan sawarta ta tajuddin ta roƙa ko zai biya mata kuɗin jirgi ta koma gida Nan ya yi mata rashin mutunci ya kore ta dole ta kira mahaifiyarta mai fama da hawan jini ta sanar da ita da ɗan kuɗin hannunta take biyan hotel ɗin kullum suna tare da Suhail suna shawarwari bayan kwana takwas mamanta ta sa aka turo kuɗin jirgin filinta ta siyar domin duk wani abu na kadara ta samu a gurin babansu sai da ya karɓe kafin sakin ana gobe za ta tafi Suhail yana taya ta haɗa kaya har da kukansa shekararsa ishirin da biyu ita kuma da hudu ta ya shigo wayarta daga nan da bata yi tsammani ba kada ki kuskura ki zo min gida da sunan zawarci kamar yadda kika kirga min aure da na auri ubanku ke ma yanzu kika fara ke da duk wani naku ba ku isa ku ja da ni ba sai yanzu ta gane dalilin sakin da tajuddin ya yi mata yadda aka raba iyayenta ita ma haka aka yi mata gashi an raba su da mahaifinsu bata nuna wa sahil komai ba sai dai ta ƙudiri niyyar canzawa daga shahadarta mai shiru-shiru mai haƙuri Kwashe gari da daddare jirgin su ya tashi uku na yamma suka sauka a Nnamdi azuke Airport Abuja. Tana saukowa daga jirgin tana saƙa yadda za ta yi maganin anti baby matar babanta. Gimbi na kwance a ɗaki yau Asabar tana hushawa ta ji waya daga mama. Bayan sun gaisa take sanar da ita cewa ta fita anguwa ne kuma suna hanya za ta biyo su gaisa da mamu. Zumbur Bibi ta miƙe daga gadon karfe biyu da rabi ko abincin da za a dafa bata auno wa Lamin da ba da sauri ta shiga kicin ɗin tana kwala mata kira dama ta sa ta yi mata miya tun dare shinkafa ta ce ta dafa ita kuma ta hau aikin salad bayan ta gama ta ɗauko dabinonta wanda ya kwana biyu a jiki cikin firij tare da kanumfari da dakakkiyar ɗanyar citta ta haɗa da kwakwar da ta sa rumana ta yi mata grating ta zuba a blender nan da nan ta gama markaɗe su ta tace ta ƙara madara Ƙanƙara ta fasa ta haɗa a jog ta jera a tire bayan an gama shinkafar ta cika wata kula madaidaiciya ga miya ta ji nama cikin awa ɗaya sun gama komai sai jiran mama abincin mama a langan nan ta zuba ko salad bata samu arziki a zuba mata ba da ta ce lallai uwa tafi uwa Suna cikin kicin ɗin suka ji sallamar mama Gimbi ta kalli Laminde tana ta murna. Kin san mama ba ta son zuwa gidan 'ya'ya, ba kamar wasu tsofaffin ba, shi yasa ki gana haɗa mata wannan. Ki biyo ni da abincin nata. Mamu ki kai mata nata ɗakin ba sai ta zo falo ba. Da murna ta taro mama suka gaisa sannan ta tashi tana riƙe da hannun Amir. Kin san ba wurinku na zo ba, kai Amir kai ni ɗakin mamu. ya yi mata jagora har ɗakin gimbi ta koma ɗakinta da sauri ta sake gyara ta fesa iya freshina sannan ta shimfiɗa katuwar dadduma a ƙasa fitowa ta yi za ta je kicin ta hango laminta a ƙofar ɗakin mamu da ƙaton tire ɗin kayan abincin mama da sauri ta ce ke ke ke laminde dawo laminde tana ji ta yi biris da ita ta shige ɗakin mamu ta samu da mama suna taɓa 'yar hira da kalmomin da mamu take fahimta har mama tana cewa ta rame ko kewar babban ɗanta take yi da ta ajiye musu abinci a tsakiyarsu mama ta yi ta ƙorafin me yasa ba sa gama abinci da wuri mama ta buɗe ido tana kallon wannan gara wadda ta manta rabon da ta gan abincin arziki irinsa ita kuwa mama plate ɗin da ta gani guda ɗaya ta zuba musu abincin tare tuni idanun mama suka fara cika da ƙwalla da mama ta ce mata su ci ita da gidan ɗanta ta koma tamkar almajira mama ta rinka ƙara musu abincin suna cinyewa tare mamu ta saki ciki ta ci ta ƙoshi ta sha lemun kwakwa ruma ma da take ɗakin sai da mamu ta cika mata kofi ta ta miƙa mata gimbi kuwa ɗaki ta koma tana kai kawo ta rasa wani hukunci ta ya dace ta malaminde sai daga baya ta fito ta koma ɗakin mamu laminde tana hango shigarta ta ba wa mu'allin langar abinci mamu ta ce ya kai mata haka ya karɓa ya curo baki ya je dangwarar mata a gabanta mama ta daka masa tsawa ni fa shi yasa ba na son wasu kisan jika da kaka wani lokacin sai raini yayi yawa abincin waye wannan duk ƙanzo mama ta yi murmushi ta miƙa hannu nawa ne gumi ya karyo wa gimbi saboda kallon da mama ta jefa mata baki na rawa ta ce mu'allim ɗauki ka ce wa lamun da waiwa ta zuba wannan abincin da yake gwanin tsiwa ne ya ce momi lankar abincin mamu ce fa sannan ya fice abinsa mamu da su ta faɗa rumana ta ajiye a gefe zuwa anjima idan ba a gama na da wuri ba sai su ci mama ta ritsa gimbi da idanu ita ko ta da su haɗa ido saboda ta san dai yau mai raba su sai Allah Laminta tana daga kicin ta hango mama a gaba rai a ɓace gimbi na bin bayanta suka shiga hanyar ɗakinta. Rufe ƙofar kicin ɗin ta yi ta kwashe da dariya. Haka kawai kin mayar da mata almajira a gidan ɗanta? Allah ya buɗi idan Alhaji da ya gane irin matar da yake aure. Mama ko zama ba yi ba, ta juya tana hararar gimbi. Kana ganinta ta gama tsorata, sai dai kuma a yanzu jan ido ba zai hana ta ƙudurinta na ganin mamu ta bar musu gida ba. Gimbi me yaron nan yake nufi da cewa abincin kakarsa ne a waccan kuɗaɗɗiyar langar haba mama yanzu shine duk ke ɓata ranki har kin tsorata ni dambun nama ne fa na zuba mata a ciki kwanaki to shine suke ganin sa a ɗakin mama ta ɗan yi jim ba ta yadda ba yanzu surukar taki kika zuba dambun nama a cikin wancan kwanon don wulaƙanci idan ni ce kin san jifan ki zan yi da shi ko da wasa wallahi kada ki ƙara Gimbi ta yi mamakin saurin saukowar mama, ta ba ta haƙuri da alƙawarin ba za ta ƙara ba. Mama ta ce, Na kula dai, ba ƙaramin ci ta yi wa abincin nan ɗasu ba. Ki daina barinta da yunwa. Abincin rana a ce sai huɗu saura, babu daɗi. Taɓa baki ta yi saboda samun guri. Uhm, mama, dan ba a gidan nan kike ba. Haka take wannan cin abincin, kuma Abban Haris na dawowa sai ki tana cewa ba ta ci abinci ba. ni dai na faɗa miki gwara uwar miji ta cuce ki akan ke ki cutar da ita mijin da ke takama da shi sa tana tare da farin cikinta zama gimbi ta yi tana ta ƙarairayi duk ta ce mama ce take yi mata sai dai tana kula tamkar zancen bai shigar mama suna nan ta jiyo murya a waisu ta tashi bata jima da fita ba wayar ta ta bari akan gado ta hau ƙwara mama ta miƙa hannu ta ɗauko Anti Bibi daga an rubuta. Za ta amsa kenan Gimbi ta shigo, kusan fuskar wayar ta yi daga hannun maman, har ta ba ta tsoro. Wata mata ce da nake bin bashi take ƙin ɗaukan waya, shi ne shi ne take kira na yanzu. Ɗauka ta yi, ta ce za ta kira tana tare da mamanta. anti Baby tana jin haka ta yi dariya kawai a ranta tana mamakin Gimbi. Ita kaifi ɗaya ce, babu ƙumbiya-ƙumbiya. Gimbu kuwa fuska biyu gare ta. Wato sai tana da bukata take neman ta. Za su gamu ne. Mama abin ya ƙara ɗaure mata kai yadda Gimbi ta canza. Awaisu ya zo ya gaishe ta suka raka ta har mota. Direba na jin ta tunaninta ya yi nisa. Kokonto take yi. Anya Gimbi ba ta yin wani abu domin takura wa mamu? Sannan haka kawai ta ji aranta Bebi bebi kanwarta ce ta kira Gimbi. To me ya haɗa su? da wannan tunanin ta isa gida taxi na aje shahada a ƙofar gida a bakin ɗin gidansu mai gadi ya leƙo da murnar sai ya tarbe ta hajiya hala babu wanda ya san kina hanya ba a turo a ɗauko ki ba daga filin jirgi ina su hailu ɗan makaranta murmushi ta yi tana janyo jakarta ya karɓa da ta shiga ciki tamkar ba gidansu ba duk wani abu da zai nuna sun taɓa rayuwa a ciki babu shi Daga kan doguwar kujera ta hango anti Baby tana danna waya. Muryar mai gadi yana tambayar Shahada ina za a kai mata akwatuna yasa ta ɗago kanta. Da nace kada ki taho gidan nan, na san kin san ba wasa nake yi ba ko? Zuwa yanzu ya ci a ce kin san ni ba tsarar ki ba ce. Zama Shahada ta yi, ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya. Idan ban taho nan ba, a titi zan kwana? anti Baby ta miƙe tsaye tana kallon ta. yaushe na fara sa'insa da ke ki tattara ki koma inda gyatumarki take ita ma gidan mahaifinta ta koma da kika kashe mata aure ni ma da kika yi nasarar kaso min nawa kin ga sai na zo mu zauna a nawa gidan uban da yatsa anti baby ta nuna ta ba a ja da ni shahada barin gidan nan shine kwanciyar hankalinki yatsan da take nuna ta ya kusa tsole mata ido ta sa hannu ta doke shi. Kin yi kaɗan ki kore ni daga nan. Da yake ta juya wa ƙofa baya, bata ji shigowar Alhaji mai tama ba, babanta. Ita kuwa anti baby ta riga ta gan shi sai kawai ta riƙe hannun da shahada ta doke ta soma ihu. Ki yi haƙuri don Allah, kada ki sake duka na. In dai gidan nan ne yau zan bar shi har abada. Tunani ta fara ko zautuwa anti baby ta yi, sai ta ji tsawa daga bayanta. kafin ta ankara har ya shigo ya zo ya rungume ta yana mata sannu ita ko babu kunya ta cigaba da makale masa a gaban yar tasa bakin ciki fal zuciyar shahada ta juya za ta bar wurin ya dakatar da ita ba dole miji ya sake ki ba ina kallo kika kai mata duka sannan har na shigo ko gaisuwa baki iya yi min ba hawaye take yi ta ce dadi ka yi haƙuri ina wuni Rike gaisuwarki ki bana so kuma ki sani in dai za ki zauna a gidan nan ko kallon banza ki yi wa bebi sai na saɓa miki anti bebi ta langaɓe a jikinsa tana kallon shuhada ƙasa ƙasa alhaji na ka karɓo albashin jakar hannunsa ya mika mata yana murmushi gashi amma na cire kuɗin mai gyaran mota da ya yi min last week idan kin kasa kuɗin sai ki bani nawa ina son siyan wasu abubuwa Shuhada kasa tafiya ta yi don tsananin mamaki. Da gaske akwai mata marasa imani? Masu juya miji kamar waina? Ji daɗi ɗinsu, mutumin da ake gani da mutunci da kima a waje? Ya da tamkar yaron goye a gaban mace? Kashewa shuhada ido ta yi, sannan a hankali ta ce, kaɗan kika gani. Da wannan baƙin cikin, shuhada ta ja kayanta hanyar tsohon ɗakinta. Anti Baby ce ta ce cikin kissa. ki kai kayan ɗaki na kafin na sa a gyara miki naki dadi ya juyo bebi kenan kirkin ki yasa kullum nake ƙara son ki shahada kowai gaiwa bata yi ba don kada ta ga abin takaici bayan tafiyar mama da daddare a waisu da gimbi suna ɗaki tana masa ƙorafin jikinta na ciwo ya ce ta kwanta ya yi mata tausa shi ya yasa rannan mamu take cewa da ma zan nema miki aikin da za ki tashi da wuri saboda takulani da ke duk aiki ya yi mana yawa tashi ta yi daga kwanciyar so take yi na daina aikin ta ce dai tana tausayin ki ne tun farkon zuwanta ne muka yi hira <laughs> kawai ta ce bata ƙara magana ba zuciyarta tana kitsa mata nan gaba mamu ƙoƙari za ta yi ta fara juya su wato har aikinta ya tsaya mata a rai washe gari mamu ta tashi da gudawa tun da dare gimbi ta ce a yi miyar zogale Awaisu yana wurin ya ce, Mamu ba ta ci, yana ɓata mata ciki. Sai Gimbi ta ce, za ta yi mata miyar kuka. To dama yanzu komai ta faɗa ya zauna, sai ya amince za ta yi ɗin. Da ta tashi bata ce lamanti ta yi mata wata miyar ba, domin a ganin ta ɓarna ne a kan ƴan miyar da aka yi zuba wa mamu kaɗan a sake kaɗa wata. Haka aka kai mata tuwon da miyar zogale, duk da ta san yadda yake yi mata, amma dole ta ci saboda yunwa. har su rubana suka tafi islamiyya karfe uku tana fama amma ta rasa wa za ta faɗa mawa saboda rashin hausa shi kuma a waisu tun asabar bai ƙara shiga ɗakinta ba Laminda ta shiga kai mata abincin rana ta ganta tana bin bango saboda rashin kuzari za ta shiga ban ɗaki. Taimakawa ta yi ta shigar da ita ta koma bakin kofa, tana jira ta gama ta fito da ita sai ta faɗa wa masu gidan. Gimbi ce ta kirawo ta za ta aike ta karɓo ɗinki. Tana zuwa ta faɗa mata halin da ta ga mamu. Gimbi ta ce to, ta je za ta duba. Daga nan lamunta ta fita, ita kuma ta manta. Shiryawa ta je ta yi, ta ce a waisi ya zo ya kai ta anguwa. Da ya tambaye ta ina za ta je, ta ce masa gidan anti baby. Shi da ya san da bakinta take faɗin halayen anti baby wanda ya sa ba sa hudda da ita. Amma ya kasa cewa komai sai makulli da ya ɗauko. so take yi yau ta nuna anti baby yadda ta fara juya shi sannan idan da hali a ɗauke hankalin mama daga sake yi mata tambaya akan mamu bayan fitar su mamu tana kan toilet seat ta kasa tashi saboda gwiwar ta duka babu ƙwari a hankali cike da kasala ta rinka kiran rumana da lamande shiru babu amsa tun tana iya kiran har ta soma kuka ta yi yunƙurin tashi ta kasa sai ta ji kamar za ta faɗi haka ta koma ta zauna tana ta kiran mutanen gidan har da gimbi bacci ne ya ɗauke ta a wurin saboda gajiya da yunwa ga matsanancin ciwon kai harisu da baba huri ta yi mafarki wai sun zo ɗaukar ta ta farka a firgice rabonta da su tun ranar da wayanta ta faɗa ruwa a banɗaki ƙwan fitilar ya mutu ta sa rumana ta faɗa a gimbi sau biyu ba a gyara ba shine suke haska da wayarta tsautsayi ya sa ta faɗi har yanzu ba ta kunnuwa Tun mamu tana tunanin wani zai zo har ta haƙura ta soma ƙoƙarin tashi. Tana miƙewa ta zame ta faɗi a gurin. To masu kallon mu da sauraron mu, ku ci gaba da jimirin sauraron mu a cikin wannan shirin kashe fitila don jinya, ya za ta kaya.